Assalamu alaikum mu na fada da fatan kowane lafiya mu dai lafiya lau muke. A yau fadar tamu ta haɗa zango ne cikin wani babban fili na inda ake noma daban-daban iri-iri barkan ku dai kuma da shigowa cikin wannan shirin namu mai farin jini na mu haɗu a fada da studio kalan ke gabatar muku kowane ƙarshen mako gwada na gaya muku ne ba mu a mun ɗauko kayan mu mun tattaro mun komo junju cikin jihar doso et aujourd'hui à part la canne à sucre les cultures de contre-saison comme ceux de maïs du niébé nous allons passer au peigne fin toutes ces cultures là que les jeunes font ici pour pouvoir subvenir à leurs besoins au Niger elle est surtout utilisée en consommation directe. Je parle bien sûr de la canne à sucre. La canne à sucre est cultivée euh, comme une plante annuelle avec une récolte de 8 à 10 mois après la plantation. C'est pourquoi nous avons choisi comme thème toutes ces cultures diverses que les jeunes font. On en parle ce soir avec M. Euh, Monsieur Ibrahim Abdou, il est cultivateur. Avec lui, il y a Amadou Maman. Nous avons aussi Kassimou Ousmane. Dans cette fada, nous recevons également Garba Habibou et Shamsiya Garba. Barkan ku duka da shigowa cikin wannan shirin de na fada. Merci da wani. Je suis Samira Wafi pour la présentation et à la technique, c'est Abdelkader Chambiano. Comme vous le savez, la FADA, c'est 35 minutes dedans. Nous avons notre chronique avec Sino 50%, euh, la rubrique rose et notre musique, bien sûr. Voilà, première partie de notre euh, FADA, Les zones principales de production sont les dalol Maori et le dalol Bosso plus spécifiquement le département de Junju avec des, surfaces cultivées variant de 0,5 à 1 hectare par producteur selon l'Eureka. Dans la première partie de notre FADA, nous voulons savoir plus sur comment se passe leur production et avec euh, quels efforts. Je commence euh, avec vous, Malin Ibrahim. kudan zazzano mini guda guda muna noman arake mhm. muna noman gyada mhm. muna noman shinkafa muna noman gujiya muna noman maiwa akwai wake akwai lamti duka suna da dama har da su dawa duka muna noma nan wanga yanki namu na ginju. To, madalla, wanda ke kusa da shi wato Ahmadu Mamman, kai ma zan maka tambaya, na ga hilin yana da girma kuma wuri ne da na san ko har noman rani za a iya yi a ciki tun da wurin da tafshi kuma da ni'ima. Ko kana gaya mana yaya shi abin ga eh, ita culture in naku take faruwa yaya noman ke faruwa da shi a nan wurin talle noma kan sosai ana yi don su albasa duka ana yi amma dai kun ga yanayin wurin mhm. yanzu akwai irin noman da in kana son ka yi nan ba zai yi ba yanzu kama irin su albasa mhm. duka kan wata amshi amma akwai wurare inda muke yi cikin mu wanda yake naka ne mhm. naku ne na bangaren ku duka ana yi ba dole sai nan ba eh, shi nan kaman wanda ake yi ne wanda kana biya ne ko yaushe in ka ji ka gaji ka saki wani kama eh, akwai su shinkafa su albasa tumatir fabron duka muna noma kenan halin yanzu duk da damana ce kuma ana nan gasa duk wa'ina abubuwa da kamar ga rani ne mutane ke tsammanin ake aikin su kwarai ku yanzu nan zuwa asari hatsi duka ana fara fifinar na albasa tumatir fabron duka ana yi amma dai yanzu ba a fara ba saboda ko albasa akwai wadda ake sa ta damana akwai ta rani mm-hmm. eh. to madalla zan koma wajen ka kasi ina son sani shi noma in aka yi shi yaya ne ake yi da shi saboda bukatan mutanen gida ne koko akwai yadda kuke yi da shi don ganin cewa koko an saida ko an yi wani abu hakan don a samu kuɗin biyan wasu bukatu na yau da kullum to eh, ni dai a iya sani wanda na yi gare mu nan ga akasarin noma wanda muka yi na biyan bukatu na gida ne tunda muna yin noma na kuɗi mai eh, amma ba mu da hanyar da aka tafiya inda ya kamata mu sai shi duk abun da muka yi nan mu wa muna muke da shi nan tsakakkanin mu ba wata daraja yake yi haka nan ba bai waje ba a aika shi wani muna aika shi jahohi haka muna aika shi kamar irin su duso sun yi mai duka ana taya da shi ko wajen gaya ko duci haka duka ana taya da shi eh, amma matsalar da a gare mu ta hanya shi ke sa duk wanda za ka aika shi karamin mota ta ga ɗauka ita ta da shi ba babban famu da hanya wadda babban mota ka ta da shi a To, mm. madalla malam habibu garba ko ce garba habibu eh, tambaya ta ita ce yanzu da zan shigo cikin gandarin na gan can bayan nan an sa rake tana nan ga tsogowa ko muna yi sanin kamar yanzu lokaci nawa take doka tunda ku ne ke aikin ku za ku gaya muna duk da muna gani bisa kan intanet ana rubuta lokacin da yake yi ta ne na amma masu abin ga masu noman ta su suka fi sanin kakan da ya kamata a yi da tukumna ya sani sai yaushe ya kamata a ce ta yi wannan haka ne rake bayan damana ta yi ta kare an yanke haci mhm. kana ya daura daga bakin wata na farko bayan karewar damana misali ga wanda zai gaugawa wani kuma sai dari ya ta yi tsakiya lokacin zai fara to bayan kasa ta duk kokarin ka da rishin shi wa'adinta dai ba zai wuce wata goma ba zuwa sha ɗaya duka wannan ana ɗibe ta farkon sata in ka yi gaugawa ɗaya ne in ma duk da da ka yi dai kalubalen da muke fama da shi ne mahi yawa kamar curutoci irin waɗanda da muke gani nan kusan mu haka mhm. kanwa da sauransu mhm. wani lokaci kana sa ta mutu ba ita wani lokaci kuma sai an tahi sai ruwa su zo don mu ruwa suna kuwa sai su kashe ta amma inda tana tsegara ga kanta da ranta to ba za ta wuce wata goma sha ɗaya ba sai a ɗebe ta kenan ba ta buƙatar ruwa da yawa ita rake a'a tana buƙatar ruwa su zamanto cikinta amma ba su kamar lale ta ba haka ya gindin gindinta bai waje dole in dai sun ka shaƙe ta to za ta mutu ne sai ta zube ƙasa mm. to kun yi zancen kanwa batun ɗazu na ana zancen kanwa amma ban gane ba kanwa da aka shinka da ake da ita ko wacce irin kanwa ce ake magana ana ana samun ta ne haka cikin nan cikin gandari ko mene a kanwa ce ta yanayi yanzu ga ta nan gabas gari ki in kin bai daga ba kina ganin wani kala ga ƙasa oh. ko wani waje haki babu shi mhm. duk ita an muharin haka din inda take hito inda take haki bai hitowa mhm, mhm, ita ce akan ma'ana duk inda take tana illantar da waje abubuwa dama ba su yi mm. to madalla malama shamsiya zan dawo ta bangaren ke Aujourd'hui, tu représentes toutes les jeunes filles de Junju. <laughs> kenan tambayar da zamiki ita ce yaya 'yan mata ke impliken kansu cikin harakan noma tunda mun san da mata ko ba su yi irin noman ga na ƙarfi na wani hatsi da sauransu wata ai gujiya dai hakan ga ana sawa ana dan duddubawa sai lokacin ta yaya 'yan mata ke sa kansu cikin harakan noma nan garin Junju mata suna noma mhm. suna noman gujiya suna noman rani mata suna sa zogala mhm. suna sa pavron suna sa albasa kenan yanzu cikin wanga lokaci tun da ɗazu an kazancen sai lokacin da zuwa yanki hatsi ake yi ake fara wa'annan noman na pepiniyar etu kenan yanzu ba su fara ba sai bayan wanga aikin ne za su fara shi akwai wanda ke noman zogala yanzu ma amma mahi akasari sai bayan an ɗebe hatsi da komi da ake wa noma rani To, madalla avant de continuer notre émission, nous allons passer à la rubrique rose pour écouter euh, les filles du studio Kalangu et on revient juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les bienvenue de la rubrique rose de ce samedi. Je suis Mariam, aujourd'hui de la partie santé et bien-être de la rubrique rose. Je partage avec vous quelques vertus du moringa sur la santé et quelques maladies sur lesquelles la consommation du moringa peut avoir de l'effet. On dit du moringa qu'il guérit 300 maladies. Il est d'ailleurs utilisé dans de nombreuses médecines ancestrales depuis des millénaires, ainsi d'Asie jusqu'en Afrique, en passant par l'Amérique du Sud. Nombreuses sont des utilisations de l'arbre de la vie. D'ailleurs, on utilise aussi bien le feuille que les graines, mais aussi de l'écorce ou encore les racines les bienfaits du moringa. Avant toute chose, il est important de vous prévenir que les études sur le moringa ont bien montré sa richesse en phytonutriments. Toutefois, dans certains cas, des études sont encore en cours pour confirmer son effet potentiel sur certaines maladies. Dans d'autres, les effets bénéfiques ont déjà été prouvés. Prévenir les maladies cardiovasculaires grâce aux propriétés antihypertensives de feuilles ainsi que faits qu'elles sont également antioxydantes, anti-inflammatoires et qu'elles règlent la glycémie et la lipidémie. On peut aisément conclure que c'est une bonne alliée dans la prévention des maladies cardiovasculaires, booster la réparation musculaire. La présence de nombreuses vitamines, de nutriments et de l'isolement dans le moringa permet de renforcer vos performances physiques, mais aussi de faciliter la récupération après l'effort. Samy, c'est tout pour l'espace santé et bien-être de ce samedi. Passons à présent à l'espace cuisine. On te dit que c'est toi l'arbre et que c'est moi l'écorce. Tu boudes, ce n'est qu'une entorse. Est-ce que la colère est égale à divorce Viens on non, est-ce que c'est la force Je veux que tu viennes dans mes bras comme par magie, abracadabra. Pourquoi je suis seule dans les draps Si tu as mal, je m'appelle Sparadra. et là nous allons passer aux difficultés rencontrées dans ces différentes cultures par les jeunes. Nous sommes euh, bien installés euh, dans un grand jardin, un champ, un jardin c'est vraiment immense où nous parlons des différentes cultures que font les jeunes de Junju. Et là nous allons passer au peigne fin, les difficultés qu'ils rencontrent pour bien faire euh, leurs activités génératrices de revenus car on cultive pour avoir de quoi souvenir à quelques besoins. Zan komo ta ka Ibrahim, yanzu za mu shiga cikin matsaloli da kalubale da kuke fuskanta wurin tafiyar da aikin nan naku. A mataki na farko ɗazu an ni zancen kanwa. Ko akwai wani abu da za a iya yi bisa kai ga wannan ne saboda a rabu da ita ko wani magani da ya kamata a sa ƙasa ce ya ruwa ya kamata a zuba sosai ya dai za a yi abun ya samu ya kyau a rabu da wannan to wallahi wagga tambayar da ki hikimar da ta maka son mu samu gaskiya don gahi mai yawanci al'amarin kanwa sai dai abun da gayi cikinta dan ana samun irin abubuwan da ya kamata a noma suna iya yi ciki amma gaskiya mahi salin abun da ake son a noma din mu da muke noma ya gaskiya baya yi ciki gaskiya in mun ka ce ga maganin da za mu samata ta munan dai a mu tunanin ba mu san shi ba kwanna. Mhm. ko ba gaskiya ba amma dai kawai irin su dankali mhm. in aka noma ciki yi ba ta hana mishi ok na shi dankalin yi ciki yana yi cikinta mhm, gaskiya amma in ba ba sauran abubuwa gaskiya ba za su yi ba kun ji babban kalubalen da dai gare ta ita kan wadin amma gaskiya mafi yawancin abubuwan da aka noma tana hana musu yi musamman in ta yi ƙarfi to amadu zan dawo ta bangaren ka ina so in sani e, ita raken in aka samo ta haka nan ne ake saida ta saboda sha koko akwai wani transformation da kuke mata tunda muna gani yanzu a vehicle revolution mutane na sayan ta dan ko a twatse ruwan ayi wani abu da su wani ji wasu mi da ne akwai wasu transformation da ake yi da ita da wannan raken da ke sa valor da kimata tana karuwa nan garin junju koko haka nan dai ake saida ta waje to in san samu na ko tumatir muna son kan hanyar shekaru nan mhm. to amma da yake ana jiran lokaci ne kuma nan ona hamma gaba ɗai an kirkira tana ba bisa noman a ba dole ne ta kama mhm. saboda wannan yanayin irin abun da ake shifka ciki mhm. bai yi tun da da ba a bari a shifka rakke mhm. amma da yake abin da ake son a aiki ciki ba shi dole an ka bari a aiki rakke to duk dai maganar da wanga ta rashin hanya din shi ya kawo duk in an ɗauke ta dukan na ake yi da ita sauran kananan ƙarfi suke ɗauka su yi su da sauransu eh to madalla zan dawo ta bangaren ka kasim usman ina so in sani kai kuma ta bangaren ka akwai wasu kalubale personal da kake nan ga rencontre bayan kayi recolt in abun da kake nomawa a nan wurin <laughs> eh abun da dai muka kalubale gare shi akwai kwari wayanda ga damu mu da tsutsa haka da matsalar taki eh, in kana da wayannan abubuwan dole sai an nemi magani kuma sai ka yi aiki da taki eh, yanzu dai mu wannan kalubale dai bisa ga kwarin nan da tsutsa haka dai su dai muke tare da su dai to yaya kuke magance wannan matsala ta wani kwari da wasu tsutsa to wannan cikin aljihunka ne mhm. kai yadda ba da za ka yi ka samu dan maganin ka da za ka sai ka yi ka saga shifkar da kai mhm. eh, tunda ko ka ce ka jira baka san san da abu zai zakkuwa ba in kuma lokaci ya riga ya tahi kai na an ka bari kai da adda kayanka mm. to madalla zan dawo ta bangaren ka garba ina so in sani yaya kuke yi wajen tabbatar da samun masu aiki a lokacin babban girbi hakan ga na abincin da komai da komai da su raken nan in muna iya tahiya an detai yanzu ita in lokacin ɗiba raken ya kai dole ai sai an biɗi masu sa hannu yaya kuke ci shi ma duk cikin aljihunku ne kuma cikin kuɗin abu yan ka sai da abun da aka samu kuma a hidda wanda za a ƙara noman baɗi kuma hakan ne kuke koya ne eh wannan dama ai dole ne mm-hmm. da ko a banza ka sa wani abun da mutum zai iya ran shiga abun in ya biyu kana aika ba shi a filipotri mm-hmm. zon ka kire shi suna ya kama maka da ya zan mm-hmm. dole bayan abubuwan da za ka samu kamar yaggwai da za ka sayi na ɗaure ta sannan kuma dole ka samu wanda zai taimaka maka ko da kana da tarko sai ka nemi tarkuna don hidda ta da wajen da ka ɗibe ta wani lokaci kuma in baka da tarkon ga dole zaka ba mai tarkon kuɗi shi ya kai maka shi wani lokaci ya danganta da distance ta tsakanin inda za a ɗoka zuwa inda za a yana iya a ɗokan maka shi arba'in arba'in hamsin hamsin duka ana ɗoka in kuma wuri ya yi tsawon nan sai kun dumani za ku gane ma junanku da mai tarko haka na ni ake to su kuma wancan culture inda kuke yi wani wake wani mi damne ne paske shigowa wurin nan ma wallahi ba wasa ba ne mm. <laughs> akwai dan nisa to shi ma hoya kuke duk haka nan dai ne kuke tafiyar da abun ana nemo su ne a biya su su tattari kayan su kai maka a sallame su to ke san da kika kama ganin rake mm-hmm. wani abu ne da yake da nauyi kuma a jimilci aka daure shi mm-hmm. saboda haka komi kokarin ka dan aikin da zaka kallin ne cikin ta mm-hmm. amma kamar in ga abubuwa da ke kwatanta irin su wake da sauransu su yau ko da a ce ka sahi komi yawa ne kana iya ba mai shanu ya kwashe maka shi sai ka ba shi wani abin da zai ba dabbobin shi shi ma mhm. amma ya da ki sabanin ta mm. to madalla zan dawo ta bangaren ka Ibrahim ina so sai ne menene matsalolin da kuke fuskanta wajen eh, harakan muhalli da ke kawo muku cikas tun da harkar environnement changement climatique inga duka yana impacte bisa kan abubuwan da muke ci akwai sai su ce maka kamar iyaye mu sai su ce yanzu gu inda aga rake hmm. ba shi ba ne <laughs> ga na da hmm. su wannan duk ana cewa kuma changement climatique sauyin yanayi duk shi yayi impacte ga wannan ko akwai wani abu da kun kai lissafi na sauyin yanayi da ke nan kawo cikas ga harkar tafiyar da noman ku to wallahi gaskiya ne wannan abubuwan kaga yanzu kawai in ki ɗauki wanga magana da ki na sauyin yanayi mhm. akwai sauyin yanayi da sauyin noma dan mhm. da kaga noman da ake yi da ba a san takin zamani ba mhm. wasu kuma ko suna amfani da takin zamani sai su sa hediya wasu kuma suna kimantawa wani kuma kawai in ya dauko ya kawai yana sawa abun yayi gudu shi yasa ake samun bambancin gudu amma har yanzu wanda ya san yadda abun yake tahiya ko takin na zamani yake kwatanta sashi har yanzu za ka samu rake lalle da daɗin ta irin na da amma ka a sa shi da yawa shi ke kama ta wannan canjin gudun ko ba gaskiya ba ana samun irin wanga kalubalen gaskiya ko irin na sauyin noma an ka zamanantar da shi da takin zamani wasu suna iya ganewa daidaita sa takin wani kuma zai sadiya mm-hmm. shi yake kawo yan abubuwan madalla eh amadu akwai tambaya da na da ban yi ba da na ina son kuma amsa a gare ta ɗazu an an bani dan yi in yanda harakan noma ga ke ganan ga tahiya mai tambayar da ban yi ba ita ce yaya ake fara ma dasa ta ne ake yi ko <laughs> yaya ne ya danganta da wuri ya danganta da wuri eh to a nan dole sai ka rami ka sata ma'ana huda mhm. akwai inda kasa inda take da inda kasar take da rai mhm. inda ba sai ka yi yanzu ki ɗauka irin kutumbu Mhm. su ba sai sun yi huda ba saboda wurin ba guda ba ne da nan kaka shi wurin nasu yake su laka ce mhm. muku nan nan da ya shi ne wurin gaba yau da gobe ne da ake aiki wurin ya zanka ta mi haka mhm. amma da ya shi ne gaba ɗaya wurin fari ne tas gonaki ne eh, dole sai ka yi huda ba ka yi ka sa a maka wata tana kai nan wata kuma iya nan za ka tsaya ya danganta da yanayin wuri da yanayin sanyin wuri kuma tunda wani wuri inda babu sanyi da ya kai ƙaranin huda zahi zai kashe ta mhm. in kuma inda adda sanyi wadata sanyi ne kai gajeren huda duka lahiya lau za ta yi mhm. eh. to madalla shin ko akwai wani abu da ya kamata a kiyaye in mutum yana noman rake to kiyayewa dai gare ka ne mhm. kai ka san matakin wurin ka yadda za ka ɗauka mishi da irin abin da ya kamata ka sayi in lokacin sata ne akwai dole sai ka yi heshi yanzu irin nan dole sai ka yi heshi ka kashe hakin mhm. in ba kashe shi ba rani wahal ka zai mm. kana da ya rage shi ne dan ba yana mutuwa ba gaba ɗaya sai ka sai magani ka yi heshi ya kwanta lokacin sai ka ci gaba da abin ga har ka tasowa ta tahi duk noman da za ka yi ba ka jin mata amma yana karami hakin ya taso wurin noman ma sai ka cire ta saboda ya hita karhi wannan lokacin ya hita sayu mhm. shi a wannan matakin madalla kasim zan dawo ta bangaren kace kana noma cikin gonakin ku dai na gida da, da sauransu ina son sani ko akwai wata matsalar iri da kuke fuskanta tun da akwai wasu wurare sai mutane su ce ba a yi noma na kwarai ba saboda iri na kwarai abba a samu ba to ba ku fuskantar matsalar iri to gaskiya ni dai ba na fuskantar shi mhm. saboda ita rake mhm. hatsi duka wanda kan noma shekarar ta ka san kala irin nan cikin shi kan ne ka hidda wanda za ka ajiyewa mm. don baɗi kasa ba ba duk shekara mutum ga sauya iri ba saboda in ka ce duk shekara sai ka sauya iri akwai wanda za ka ɗauka ba ka san yadda yake ba mm-hmm. eh, cikin rake in ka noma ta ka ida ta kai wajen hiddawa in za ka saidawa dole sai ka bar iri ciki wanda ba ka saida shi shi ma hatsi haka duk cin da za ka yi duk abun da za ka yi mishi dole sai ka dan keɓe wanda za ka ajiya dan baɗi ka yi aiki da shi mm-hmm. oh. to madalla oh, to masu sauraron mu za mu je mu saurari wani faifai kafin mu dawo mu ci gaba da wannan shirin namu na maɗuwa a fada. da fatan wannan faifan ya kayatar da ku bayan mu huta za mu ci gaba da wannan shirin namu ta mu haɗu a fada akan maudu'in namu wato les jeunes et les diverses cultures comment ça se passe matasa da noma yaya abubuwan suke faruwa Maintenant, dans la troisième partie, nous allons plus aller sur voilà euh, les raisons et les changements et l'impact que euh, cette euh, culture qu'ils font a sur leur vie euh, économique. Zan ci gaba tare da kai Garba Habibu. ina son in sani shin in aka ce a wani dan lissafa ko wani dan nazari wace rawa noma ke takawa wajen fannin tattalin arziki <coughs> noma nan sai a ce alhamdulillah gwargwado dai waɗanda suke da zarafin yin shi don wani abu ne wanda yake dole sai da zarafi mhm. wanda suke da zarafin yin shi suke ganin shi su suna ganin hasken shi mhm. amma da yawa mahi yawa waɗanda suke noma masu kananan kari su sukan yi ne don gwargwadon ruhin asiri saboda yin ya hirshin yin misali in za ka yi eh, wajen ruhin asirin gidanka da wasu bukatoci gwargwado nan daban amma wa'anda suka ɗauke sana'a yaga sun sha bamban da wa'anda ba su da zarahi gwargwado noma shi ba a ci a yi shi a taɓi alhamdulillah in an yi za a samu tun da raken da ke gani akwai wanda suke sai da na miliyuka to ke ga bai da wanda zai sai da na ɗari eh, ana yi ana samun gwargwado fi To madalla a cikin fadar tamu duk da tun da muka fara bai tufa albarkacin bakin shi ba muna tare da president communal wato Malam Sale ina wuni. Tambayar da zan ma ita ce, je voudrais savoir quel rôle ces différentes cultures la jouent euh, dans l'économie locale. Wannan noman da matasa ke yi iri-iri, wata rawa yake takawa a cikin tattalin arzikin gundumar ku. Sai in ce, wagga tambaya ta ki tambaya ta mai ma'ana sosai. munan ginyu sirtu matasa mu muna tun kaho da wa'annan nome-nome suna kawo muna ci gaba sosai don in ki ɗauki ginyu yanki ne wanda kamar wa'anga nome nome abubuwan lokaci-lokaci ne ba mu da lokacin da ba mu da abin da ba mu noma kowane lokaci in wannan lokaci ya zo ga damana yanzu kamar yadda ke tambaki tambaya har yanzu nan ga damana ana iya a yi noman rani ana yin kuma noman damana sannan yanzu in ya wuce su zogala su tumatir kuma wa'annan muna yin su sai sai sai kuma damana ta zo mu da shi muke kawo nan ga ginju nome-nomen ga shi na kawo mana sauyi sosai tawaya wadda muke samu ta ciki ne shi a ɗaya daga cikin abokanmu ya ɗan magana bisa ga hanya hanya tana ɗan tauye ci gaban nan saboda ana noman wataran saboda babu hanya ka kawo shi sai a sayi shi walakance sosai yanzu da a ce lokacin kaka a rake ne kuka zo sai kuyi yi mamaki za a kawo ta cikin kaso ginju kamar a baka kyauta saboda ba a da hanyar wadda ake iya a taidaita ehe mai amma mu yana kawo mana ci gaba sosai da hi ne muke tunƙaho gaskiya hmm. sai ka dan zauna ba mu kare da kai ba kafin nan za mu dawo ta bangaren ibrahim ina so in sani kai cikin harkar noma noman nan mi ka samu na arziki ko ba dai kuɗi ba in abin ga wani ƙarin ilimi ne ko ma mine ne muna son mu sani mi ka samu na ci gaba da ya unhwane ka a cikin wannan harkar noma da kake yi gaskiya harkar noma da nake son in ce alhamdulillah mahiyanci da ita nake ci da iyalina da ita ce na dogaro gaskiya a wannan yanki kuma gaskiya akan harkar noma ko ba ku ba mun samu horo dan hanya mai na ta bisa kan horo akan noma nan na samu horo bisa kan noma ni da kaina a cikin ta hanyar noma da nake yi ina ganin illoli wa'anda kuma ina iya maganin su ke ga dole in ce akwai abubuwan da na fahimta akan noma madalla tambayar ce kai ma zan maka malam amadu mamman ko muna iya sanin wani unhwani da ka samu a cikin wannan harkar noman alhamdulillah wani ana ci a sha kuma aistura a biya kananan bukatoci har da manya ma saboda gaskiya nan dai ba wasu ayyuka na daban ba ba mu da wani aiki da ya wuce noma noma mu kamar ma gadon shi na munka saboda ciki ka tashi ka isko ana yi kai ma ka ci gaba mun ba shi karhi bisa ga duk wani abu da annan duk wani in ma sana'a ce tana baya gare shi eh ma ba madalla president communal zan dawo ta bangaren ka ina so in sani ko akwai wani abu da kuke yi don ganin cewa kun tallafa ma wa'annan matasa da ke kokarin eh, ganin sun samu gishin sun ci gishin kansu a travera waɗannan kulturorin daban-daban tun kwantar sezon in tun na damanan duka-duka akwai wani kokari da kuke kawo ko da na wani horo ne to kokari dai muna ciki ne mhm. kamar in ki ɗauki irin wa'yan abubuwan akwai koke mhm. kullum muka samu waɗanda muke alaka da su muna kwatanta musu gaskiya mu matasan suna noma mai in muna son samu ne a taimaka musu da wurin kan aiki kuma sosai muna samun foro da dama da ina iya ce miki yanzu bai wuce sati biyu ba mun dan je wurin wata farmashin duk dai bisa ga harakan noma ne ya za a yi a haɗaka noma ya yi bunƙasa wani hanyoyi ne za a bi da kuma ko shi wanga koken ya ne wani hanyoyi za mu bi mu kai koke don a samu a tallafa muna to muna bisan shi har yanzu kullum da mun samu wani wanda muke ganin hina iya taimaka muna muna faɗa mishi da cewa ya taimaka muna don mai noma nan mu matasanmu suna noma sosai eh. to shin ana musu wani ban horo bisa kan haraka da ya abin ga changement climatique ina na sauyin yanayi saboda ils sont les premiers concernés mm. da yake da wannan aikin suka dogara wani ba lallai bane ya gane me yasa waga shekara gona bata bada ba me yasa haka ya faru shi dai ya san da bana noma bai yi kyau ba ko mm. akwai wani horo da ake ba mutane akai akai bisa kai ga wannan dan su samu su samu alternative in ga kamata ga abin da ya kamata in yi haka ta faru sosai sosai ana samun horo sosai saboda nan muna da akwai proje-proje da yawa da suke zuwa bisa ga kan noma duka wa'annan illolin da ake fuskanta ga wurin shifka tun ka shifka ta hakka rene ta akwai wasu illoli da yawa da an kai ta hiddo muna da ba mu san su ba me da proje din nan da ake ta yin formation kala-kala har ya kai yanzu an fara fahimta mu da kan mun fara sanin gashi gashi gashi wa'anda ake bi yanzu in ki ɗauki misali a rake da mun daɗe wurin sata akwai ragi da gara wata ran wurinka yana da gara ko kayi ramen in ka dasa ta da can kasan sai ɗai gara ta canye ta sai ta ƙi hitowa yanzu da foro ɗin nan da foro sai ake cewa wurinka in ka samu irin wannan kaɗin akwai magalib ake cewa ko da kuma fazon duka wa'annan kana sata cikinsu in ka ta komi ba ta yi bai illata ta sannan kuma wa'annan curututa ta in ba su samun su zo wurinta sai ka ganin abinka ya hito lahiya lau duka horo ne waɗanda muka samu da baya shin sado ne sefi kenan za a ce wannan horon sado ne ya bada ya bada sosai to madalla mu na fada za mu ba malam sinu wuri domin ya ya gabatar mana da chronique in tashi ta yau amis de la fada bonsoir Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale pour notre quotidien, le respect du code routier au Niger. En effet, les routes sont des artères vitales de notre société, reliant les villes et les villages, permettant les échanges économiques et les déplacements personnels. Mais ces routes peuvent également devenir des liés de tragédie lorsque les règles qui les régissent ne sont pas respectées. Eh bien, le code de la route est un ensemble de règles établies pour réguler la circulation des véhicules et des piétons. Ces règles incluent des limitations de vitesse, des priorités, des signalisations et des règles de conduite en général. Elles ont pour objectif principal de prévenir les accidents et de garantir la sécurité de tous les usagers de la route. Au Niger, comme partout ailleurs, le respect de ces règles est non seulement un devoir civique, mais également une condition essentielle pour préserver des vies. Le respect du code routier revêt plusieurs dimensions cruciales. Par exemple, la préservation des vies humaines. Eh bien, les accidents de la route sont parmi les principales causes des décès et des blessures graves. En suivant les règles comme euh, respecter les limitations de vitesse ou ne pas conduire sous l'influence de l'alcool, on réduit considérablement les risques d'accident. Il y a aussi la fluidité du trafic. Un respect strict des règles de circulation permet d'éviter les embouteillages et les blocages facilitant ainsi une circulation fluide et efficace. Parlons à présent de la protection des piétons et des cyclistes. Et oui, les usagers vulnérables comme les piétons et les cyclistes sont particulièrement exposés. Le respect des passages piétons, des faits de signalisation et des priorités permet de les protéger efficacement. Il y a aussi l'aspect économique. Les accidents de la route ont un coût élevé pour la société frais de médicaux, perte de productivité, dommages matériels. En évitant ces accidents, on réalise des économies substantielles. C'est tout pour euh, aujourd'hui, amis de la FADA. On se retrouve demain pour la suite. Merci Seno haka uwa aujourd'hui nous étions en compagnie de Ibrahim Abdou il est cultivateur avec à côté de lui il y avait Amadou Maman nous avons aussi eu Kasimou Ousmane Garba Ibrahim nous avons aussi eu Garba Habibou ou Habibou Garba si vous voulez à côté de lui il y avait aussi Shamsia vala avec eux, nous avons discuté duk abin da a matsalar noman da suke fuskanta mi suke nomawa, mi suke yi da shi yaya abin ke kawo amfani a gare su hamma ga rayuwar mutanen da ke kusa da su. Vala, daga nan za mu ce muku mu huta lafiya. Kafin nan gobe za ku ci gaba a bisa kan wannan maudu'in amman da wani jigo tare da Malam Habibu Garba ga harshen zabarmanci. Zan ce muku bakin nan mu huta lafiya ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio Kalangu. Bye bye.